Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musanci ta iran mushtaba adamu tare da ku a cikin wannan fotarwar ta ce zango na farko a wannan rana ta litinin da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da su daga nan sai muryoyin masu sauraro sai a ji shirin nan na duniyar a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu sha bakwai da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gya zama domin aji labarin duniya ga labaran duniyan da farko ga kanansu. iran tana daga cikin kasashe biyar da suka kware a kera jiragen yaƙi da ake sarrafa su daga nesa a duniya a ƙasar afghanistan kuma ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da dama sun dakatar da aiki a ƙasar saboda dokar hana mata aiki da su a ƙasar. a amurka kuma akalla mutane 34 ne aka tabbatar da mutuwarsu sanadiyar iska mai sanyi hade da dusar kankara yanzu kuma ga cikakkun labaran manjo janar muhammad bakare shugaban majalisar hafsoshin soje na ƙasar iran ya gode wa sojojin kasar da jami'o'i da kuma kamfanonin kere-kere masu zaman kansu a kasar saboda tallafin da suka bawa masana'antun makamai na kasar wanda ya kai ga mai da kasar iran ya zuwa yanzu ƙasa ta biyar a kwarewar kera jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto janar bakiri yana faɗar haka a jiya lahadi ya kuma ƙara da cewa kasar iran za ta ci gaba da haɗa kai da masana na ciki da wajen kasar wajen ƙara inganta fasahar gina jiragen sama na yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa ko kuma drones labarin ya kara da cewa sojojin ƙasar iran sun ƙera wasu jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa don kai hare-hare a birane haramci ƙasar isra'ila kawai biranen wa'anda suka hada da tel aviv da kuma haifa daga ƙarshe bakiri ya ƙara jaddada cewa iran bata sayar wa ƙasar rasha irin wa'annan jiragen yaƙin ba kuma har yanzu iran tana jiran ƙasar ukraine ta tabbatar da zargin nata da kawo shaidun da suke tabbatar da hakan ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa da dama sun ba da sanarwar dakatar da aiki a ƙasar afghanistan bayan da gwamnatin taliban ta hana mata aiki da su a jiya lahadi tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa ƙungiyoyi guda uku daga ciki har da save the children da norwegian refugee council da kuma care international duk sun bayyana cewa ba za su iya aiki a ƙasar ba tare da mata ba kuma ba don aiki da mata ba ba za su iya isar da kayakin agaji zuwa mata da yara a wurare da dama a ƙasar ba haka kuma ƙungiyar the international rescue committee wato irc a takaice ita ma ce ba za ta ci gaba da aiki a ƙasar afghanistan ba ba tare da mata ba don tana da ma'aikata kimani dubu takwas dubu uku daga cikinsu mata ne amma kakakin gwamnatin taliban zabihullahi mujahid ya jaddada cewa dole ne a aiwatar da umarnin shugabanninsu don haka ba ruwansu da abin da wa'annan ƙungiyoyi za su faɗa ko za su yi mutane akalla 34 ne aka tabbatar da mutuwarsu sanadiyar iska mai sanyi tare da dusar kakara a yankuna da dama a ƙasar amurka daga ranar asabar da ta gabata tashar talabijin ta press tv tehran ta bayyana cewa al'amarin ya shafi miliyoyin mutane daga arewacin ƙasar ta amurka da kuma kasar canada ya zuwa yanzu dai sanyi ya katse wutar lantarki ga mutane da dama a garin buffalo na jihar new york sannan ya hana ma'aikatan agaji isa wasu wurare don taimakawa wa'anda abin ya rutsa da su labarin ya kara da cewa ana sa ran akwai ƙarin mutanen da za su rasa rayukansu a gidajensu ko kuma shagunansu a ƙasar saboda iska mai sanyi da kuma dutsen, kakara da ta rutsa da su a wa'annan wurare an dakatar da tashin jiragen sama da dama wanda ya hana iyalai da dama haɗuwa da juna saboda bikin kirsimeti da aka gudanar a jiya a duk faɗin ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce iran a shirye take ta sake komawa teburin tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliya kasar iran ta shekara ta 2015 don cima yarjejeniya mai kyau kuma mai dorewa a tattaunawa da ake yi na kawar da takunkumi da kuma farfado da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin bangarorin biyu amir abdullahiyan ya rubuta a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter a yammacin juma'a kan cewa ya tattauna da babban wakilin tarayyar turai mai kula da harkokin waje da manufofin tsaro na kasashen turai wato joseph borrell game da matakin karshe kan matakin da za a ɗauka na sake farfado yarjejeniyar da wanda aka fi sani da jcpoa shugaban cocin katolika papa roma francis ya yi tir da halayen ɗan adam da suka jawo yunwa da talauci a duniya a cikin sakonsa na na jajiberin kirsimeti da ya saba fitarwa a fadar vatican da alamun fafaroma na magana ne kan yakin da ake ci gaba da gwabzawa a ukraine da kuma sauran manya-manyan rikice-rikice a kasashen duniya ya ce gajiyayyu ne wa'anda rikice-rikicen suka fi shafa halin da yaran da yaƙi da talauci da kuma rashin adalci suka mamaye ne halin da yaran da yaƙi da talauci da kuma rashin adalci suka mamaye ne ya mamaye tunaninsa ya yi wannan jawabi ne a cikin saƙon da ya miƙa kai tsaye ga masu ibada da suka halarci a coci st peter basilica na birnin vatican fafaroma francis ɗan shekara 86 a duniya ya isa cocin bisa wata keke masu larura a ƙafa ranar 25 wato jiya na watan disamba ne a kowace shekara kiristoci a duk sassa na duniya ke bukukuwan kirsimeti domin tunawa da haihuwar annabi isa alaihissalam masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. da madalla ma sauraro yanzu kuma ga shirin nan naku muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da sannunku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai. Radio Hausa VOH da saba baku damar dufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tu a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro ne da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da gaya mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu radio eh, murya musulunci na iran suna na nafi baban nafisa dan wanda zama mazaunin birnin tarayya abuja nigeria eh, yau zai tsokaci bisa ga eh, bayanin da Mesele president bazu muhammad ya yi na cewa arewacin nigeria da nijar muna da muna yawan haihuwa shine makasudin abin da ya kawo mana talauci to lalle wannan magana ta shi ni gaskiya ko kaɗan bai sai ɗin ta ba a bangaren addinin musulunci tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yayi ku yi aure ku hayafa da ranar tashi alkiyama in yi alfahari da ku to nan ba abin da nake so ya gane ya kamata a ce eh, an sa mutanen cikin ƙasa cikin condition mai kyau saboda problem kin da ke da kai ga mutanen ƙasa eh ƙasa dai na ɗaya babu aiki in zai kuka da talauci sannan duk wanda aka zaba zai zo alƙawarin zai neman ma matasa aiki amma yanzu aka yi sahi yau eh, matashi dubu nawa ne ke ƙasashen waje wurin neman kuɗi na ku dan uwanku na fi wannan daga birnin abuja assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen hausa na boh da farko suna na hada da mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria nan ba daga kungiyar mura matasan a afirka to yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama yan faɗakar da al'umma musamman 'yan ƙasa ta najeriya bisa ga al'umma da na shigo masu damfara da wasu kuɗaɗe na bugi waɗanda suke shigowa da su ga al'umma suna amfani da wannan dama ta fara amfani da sabbin kuɗaɗen da aka canza ma fasali to saboda haka 'yan ƙasa ta na fara da aka shigo da ita gaskiya tsari ne wanda yake ba zai yi wani tasiri ba idan gwamnati ta kama amma sai dai idan gwamnati ba ta kama ba za a ci amana al'umma musamman na karkara saboda haka haɗo matakin gaggawa wanda za a rinka saka tsarin kama wanda duk addadin kuɗi domin a hukunta ya suna na haɗari mai kwamfuta mai yamma lokal gamar kyrgyzstan nigeria. salamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarihin najeriya game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama dama na jinjinawa rundunar sojin najeriya bisa nasarar da suka yi na kashe 'yan ta'adda a dazukan jihar zamfara sama da 60 muna taya su da addu'a da fatan allah ya kara ba su nasara da karfin gwiwa da himma da kwazo na yakar ayyukan ta'addanci a kasanmu najeriya muna godiya rediyo boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya mun gode da wannan dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa wabarakatu. wa Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dan Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Lalle goyon baya ɗari bisa ɗari ga bisa kotun mashara'antar mu ta ƙasar mu ta Nijar da ta yi watsar wannan aniya da 'yan majalisoci suka ɗauka. Ya muna jinjina musu yau kudi ba ƙasar mu ta Nijar ga tsadar rayuwa ga haraka tsaro ga talauci ya muna katutu kuma a ce a ƙara ma wa'ansu kuɗi. Kotu sun diba sun yi bincike sun bincika sun gani sun ga wannan abin da aka nan ba yi adalci ba suka ce ba su yarda ba kenan muna jinjina allah ɗaukaka ƙasar mu ta nijar allah ɗaukaka kotun ta nijar a ci gaba da haka kuma ka amince duk wanda yake kuɗin na ƙasa ha kotu ku binciko shi ko wane ne shi a bayyana ma jama'a ya milo muna kuɗin ƙasar mu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio iran to za mu ba da tsokaci ga mace da wannan magana ta kotu kuma da 'yan majalisu da suka su a kara musu kudade na shiga na aiki to gaskiya kotu mun ji daɗin wannan hurumi da ta yi na watsi da takarar nasu kuma muna tare da kotun koli muna tare da ita ɗari sama ɗari kenan mun yarda da cewa kotu tana tausaya ma talakawa su wannan majalisa ba sa tausayin talakawa kenan kansu dai suke nema ma kuɗi wallahi mun gane kotu mun gane tana tausayin talaka saboda Allah eh tana tausayin talaka kuma muna bin bayan ta ɗari sama ɗari muna tare da ita wallahi ba sa tausayin talaka ba sa ganin ba kasa tausaya ma ba zan wannan kasa da take ciki yar take ciki babu kuɗi babu talauciya ma mai mutane a tausaya mishi mana saboda Allah da a ringa cewa ƙare ƙaren kudi ga ƴan lakwal ga ƴan makaranta abin yawa ba zan yawa ba kasa ba suke so kenan kuma ba sa son cin gaban kasar mai girma ba zan saboda Allah wannan kotu muna baya goyon bayan ta ɗari sama ɗari yayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gita radio ya mai magana Hassan da Umar da Ango Sabon Gari ta magaram jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wani tsarin kuɗi da 'yan majalisa na jamhuriyar Nijar suka yi wa kansu kuma kotun tsarin mulki ba ta amshi takarda da suka gabatar masa wato gaskiya wannan abin ya yi daidai da mun jingina ma kotun tsarin mulki kuma haka ya kamata saman ana yi kenan duk na abin da aka ga in aka yi shi zai kawo ci gaba da ga talakawa ba musamman ma ga ƙasa ga baki ɗaya zance kenan wannan watsi da takardar da kotun tsarin mulki ta yi mu mun goyi da baya ɗari bisa ɗari kuma mun ji daɗin haka kuma mun gane da cewar 'yan majalisa ba aikin kawa ba suke yi aikin kansu suke yi na gode ku tashi lafiya mai magana laji umar daga unguwar sabon gari da magaran jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu rediyo iran rediyo ne albarka ni ne mai sauraron ku kullum alhaji amman tari daga nan yamai ni tsokaki na na yau abinda kotu ta yi na wace fitoci abinda fitoci suka ce a kara musu yayi kyau da fitoci ga kasa nan matsaloli sun yawa sai kukan ku ci a kara muku kuɗi ba gaskiya ne wannan kotu abinda ta yi ta yi da ta yi waci da abinda suka bada ni mai sauraron ku yau alhaji amman tari daga nan yamai Assalamu alaikum gidan radio BH Hausa da farko suna na tasiru unguwar tudu da magaram Nijar. To yau na shigo shirin zan bayyana ra'ayi na dangane da shekara ta 2022 da ke shirin bankwana wanda a wannan shekara kwarai da gaske mun ga abubuwa da dama wanda suka faru musamman ma tsadar kayayyakin abinci da ma ambaliyar ruwa wanda ba a taba ganin irin ta ba kuma ita wannan shekara ta 2023 da ke shirin kama muna addu'ar Allah ubangiji ya sa mu gani ta cikin lafiya da kwanciyar hankali kuma shirin da ke cikinta Allah ya kare mu alherin da ke cikinta Allah ya sada mu da shi na gode gidan radio biyu ta daga tasiri unguwar tudu da magaram Nijar ku tashi lafiya. Salamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ya mai aski ba da raka jihar da magaran jamhuriyar Niger ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na hakika yawan tsangwama da ake wa mata saboda suna ayyafar ya'ya mata wannan samsan bai dace ba domin kuwa babu wanda ya san cewa ga wanda za a haifa namiji ne ko mace ce wannan babu wanda ya sani Allah ne kadai ya bar wa kansa sani ya kamata al'umma su daina tsangwamar mata saboda suna ayyafar mata hakan samsan bai dace ba Allah sa mu dace Allah sa mu gane mai magana ya ko mai haske ba da raka a jihar da maganin da Niger assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Hussein Satar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da wannan eh, wato soke kudin alawus da kotun tsarin mulkin kasar mu Niger ta yi na 'yan majalisun dokoki bon gaskiya wannan abu ne mai kyau ko ba gaskiya ba don haka mana kara jinjina ma ita wannan kotu ta kasar mu duba da cewar su 'yan majalisar daman ma eh, ba su ko in ce kansu suka sani ba su san halin da talakawan kasar Nijar suke ciki ba musamman ma mu matasa ko ba gaskiya ba sun nuna halin ko unkula kuma alhali mu muka zaɓe su suka je a cikin zauren na majalisar dokoki amma kawai su kansu suka sani na su kara ma kansu kuɗaɗe amma ba su damu da rayuwar talakan ɗan Nijar ba da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran a ina so ku bani dama na jinjina ga gwamnatin kasar saudiya da ta sauke dokar corona a bana wanda ta bawa za ta bawa kasar mu najeriya kimanin kujera da dubu casa'in kenan zan iya cewa to lalle gaskiya wannan abun farin ciki ne kuma lalle ya sa mun yi farin ciki mu 'yan najeriya fatan mu dai allah ya sa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu mu gani kuma a ƙasa allah kuma mu ma ibamu ya hore mana zuwa wannan gari gari mai alfarma na saudiya domin sauke farin na ku gwani lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya hassan barka ba zan manta da kai ba a kai da abokan aikin ka ina muku fata da kai da jinjina a gare ku da sauran ma yan uwa na yan gwagwarmaya masu turo ra'ayoyinsu cikin wannan gida mai albarka na ku gwani lawan ali game da a na kiraye ku daga nan garin da tewan unguwar ciro ko na lokal game kano state assalamu alaikum biyoyin hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkhairi dukkan ma'aikatan biyoyin ina musu fatan alkhairi to a yau za mu yi jinjina ga yabo ga wannan hukumar ta hana shiga da fita da fitauci ta nijar wanda ta kama wannan mutane guda uku a arlet gaskiya mun jinjina ma jami'an tsaron mu muna kuma fatan allah ubangiji ya kara tona asirin masu irin wannan sana'o'i masu sai da abubuwa suna kuɗi da haukatar mutane ta sa mutane halin haulayi mun jinjina musu allah kara ba su nasara tashi lafiya mai magana mu na dauda cin wazi wanda ake kira da pikiman fada aerogan da magaram jamhuriyar nijar na gode boh To fatan kiran ya je kunnuwan waɗanda aka yi domin su ina ga kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau burki wani sabo kuma sai gobe idan Allah ya kai kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na shirya da kuma gabatar ke cewa bai salam a huta lafiya. To an gaida Hassan Barka da ya gabatar da wannan shiri yanzu kuma ga duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu a yau. da har kullum yakan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana a wasu lokuta a akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da allah dai zai dubi ne dangane da matakin da kasar iran ta dauka na kara inganta ayyukan ta ce sanadarin uranium wanda a halin yanzu ya kai kashi 60 cikin 100 a hukumance kamar yadda hukumar makamashin nukila ta kasar iran ɗin ta sanar wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kan sadaidar allah da fatan masu za a biyu musamman hankali domin jin cikakken shirin a ranar asabar ɗin da ta gabata ce kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar iran ya sanar da cewa kasar ta riga ta kai kashi 60 cikin 100 a hukumance na sanadarin uranium wanda take ingantawa beros kamal wande ya sanar da hakan ne a wata zantawa da da wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar iran da suka hada da 'yan majalisa na kwamitin majalisar dokoki da ke kula da harkokin nukiliya a lokacin da ke zantawa da su beros kamal wande ya bayyana cewa tun bayan da majalisa ta fitar da kuduri na baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya umarnin kara inganta ayyukan sinadarin uranium hukumar ta shiga da gudanar da ayyukanta wanda kuma ya zuwa yanzu a riga an cimma wannan buri behrouz kamalwandi ya tabbatar da cewa iran ta ɗauki wannan matakin ne domin tabbatar da cewa ta yi aiki da dokokinta daidai da maslahatta tun a cikin watan fabrairun da ya gabata ne dai majalisar dokokin kasar iran ta fitar da wani kuduri wanda yake kiran hukumar makamashin nukila ta kasar iran din da ta ƙara yawan sinadarin uranium wanda take tacewa daga kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 60 a matsayin martani dangane da takunkumai na kare tattalin arziki da kasashen yammacin duniya suke ta kakaba wa kasar musamman ma dai kasar amurka baya ga haka kuma majalisar dokokin kasar ta iran ta tabbatarwa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya cewa iran ba za ta taba zama 'yar amshin shata ba ko kuma mika waya ga manufofi na kasashen yammacin turai ta hanyar matsin lamba matakar dai bangaren kasashen turai da hukumar makamashin nukiliya ta duniya ba su fifita hanyar tattaunawa da kuma warware takaddamar da ake yi akan shirin iran na nukiliya ta hanyar fahimtar juna da kuma siyasa ba kafin wannan lokacin da majalisar ƙwararru ta hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta fitar da wani kuduri wanda a ciki take tuhumar iran din da kyan bayar da haɗin kai wajen gudanar da aikin bincike a tashoshin nukiliya musamman ma a natanz da kuma fardo baya ga hukuma majalisar ƙwararrun ta hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta ce dole ne iran ta bayar da bayani dangane da wasu sanadarai da ake zargin an samu a wasu daga cikin tashoshin nukiliya na iran din da suke da alaka da uranium wanda iran din ba ta riga ta yi bayani a kansu a lokutan baya ba kamar da yadda majalisar take da'awa sannan kuma hukumar kula da makamashin nukiliyan ta duniya da kuma majalisar kwararrun hukumar sun bayyana cewa markar dai iran ba ta bayar da bayani dangane da abubuwan da hukumar ta bukata ba to akwai matakai na gaba wanda za su ɗauka dangane da batun shirin iran din duka waɗannan abubuwa dai suna da cikin abubuwan da ita iran din ke bayyana su a matsayin matakai na matsin lamba wanda hukumar take fuskanta daga kasashen yammacin duniya musamman ma dai daga amurka da kuma isra'ila waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar da cewa shirin iran na nukiliya bai cimma nasara ba baya ga kuma amurka da kungiyar tarayyar turai din a nasu bangaren bisa dogaro da bayanin da majalisar kwararru ta hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta fitar sun sake daukar matakai na ƙaƙabawa iran din wasu sabbin takunkumai waɗanda ba su da alaƙa da takunkuman da aka kakaba mata a baya wanda kuma wannan ya sanya iran din ta fifita ɗaukar matakai na inganta sanadarin uranium a matsayin martani gare su baya ga kuma daga bisani amurkan da ma kungiyar tarayyar turan sun fake da batun zanga-zanga da wasu masu tayar da tarzoma suke yi a kasar ta iran a wasu bangarorin kasar a matsayin cewa iran din tana keta haƙƙin bil'adama da kuma hana mutane bayyana ra'ayinsu wani shi wannan ya zama ɗaya daga cikin dalilai wanda suka kakaba wa iran din wasu sabbin takunkuman na daban a nata bangaren iran ta tabbatar da cewa duk wasu takunkumai da za a gaba mata a halin yanzu ba za su iya hana ta ci gaba da gudanar da harkokinta ta fuskacin ayyukan haƙa da kuma sayar da ɗanyen man fetur da kuma iskar gas ba kamar da kuma hakan ba zai iya zama karfin kafa ga ayyukanta na nukiliya ba. yanzu dai martanin iran na farko dangane da dukkanin waɗannan matakai shine inganta sanadarin uranium daga kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 60 cikin 100 wanda kuma hakan yana a matsayi wanda zai iya baiwa iran gudanar da ayyuka da dama a fagen fasahar nukiliya a bangaren amurka halin yanzu dai ta jingine duk wani batun tattaunawa akan shan iran na nukiliya kamar yadda manzan musamman na amurka kan harkokin kasar iran ya bayyana inda ce a yanzu dai sun mayar da hankali ne ga a kan kara ruruta zanga-zanga da kuma bore da kuma tayar da tarzoma a cikin kasar ta iran domin abin da ya kira baiwa al'ummar kasar iran hakokinsu wanda wannan yana zuwa ne bayan furucin da shugaban amurkan joe biden ya yi a lokutan bayan cewa nan da wasu 'yan lokuta kaɗan za su yi biki na murna na samun yanci a kasar iran duk da share wannan farici ya fuskanci kakkausan martani hatta daga cikin kasar ta amurka da ma wasu bangarori na kasashen turai wanda hakan ya sa ala tilas mai magana da yawon fadar white house ta fito ta bayyana cewa ba manufar joe biden ba ne kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta kasar iran illa dai kara matsalan ba akan kasar ta iran domin ta gudanar da wasu sauye-sauye na baiwa al'ummar kasar 'yanci kamar yadda kakakin fadar white house din ta bayyana a nata bangaren iran ta bayyana cewa daukar mataki na inganta sinadarin uranium da ta dauka wani abu ne wanda babu gudu babu ja da baya a cikinsa ko da an koma tattaunawar nukiliya to ba za ta taba dakatar da wannan aiki ba domin kowa abu ne wanda zai zamanto alfanu ga al'ummar kasar iran da kuma babu wani abun da yake maslaha mafificiya kamar maslahar al'ummar kasar da dama daga cikin masana akan harkokin siyasar kasa da kasa dai sun yi imanin cewa ci gaba da ƙara inganta sanadarin uranium da iran take yi a halin yanzu ba abu ne da zai yi wa amurka daɗi ba da kuma isra'ila hatta ita kanta kungiyar tare turai domin kowa ko ba komai suna kallon duk wani mataki na inganta sinadarin uranium a cibiyoyin nukiliya na kasar iran to abu ne mai matukar hadari a gare su kamar yadda suke rayawa domin kuwa a bisa imanin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a da lokacin da iran ta tace sinadarin uranium wanda ya wuce kashi 20 cikin 100 to za ta iya kera makaman nukiliya na kare dangi da kuma a halin yanzu ya wuce kashi ashirin ya kai kashi 60 cikin 100 a hukumance da kuma hakan tabbas ba abu ne da amurka da isra'ila da kasashen turai za su yi lalai marhabin da shi ba akan hakan wasu daga cikin masanan suke ganin cewa matakin na iran mai yiwuwa ya tilasta kasashen turai musamman ma ita amurka sake dawowa su nazari akan matakin da suka dauka da kin komawa tattaunawa tare da iran da kuma koda in koma tattaunawar a halin yanzu to iran ce za ta yi gagarumar galaba a kansu domin ko babu tun janye matakin da ta ɗauka kuma alatilas za a ginda sharaɗa kuma sharaɗan iran ɗin ne za su zamanto abin aiki a duk wata yarjejeniya da za a kulla a nan gaba bisa la'akari da matakin da ta riga ta ɗauka wanda babu gudu babu ja da baya a cikinsa. masu wani lokacin da muke da shi riski ma nan zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin abin kwa da kwanaki mu ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to sai a gya zama domin aji shirin nan na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na guzirin hanya shirin da muke bujiro muku da maganganu na magabata dangane da ayyuka managarta waɗanda idan muka aiwatar da su za su zama mana guziri a wannan hanya da muke kai ta komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shirin da ya gabata mun karkare bayani dangane da ilimi da muhimmancin ilimi da muhimmancin malamai kuma lallai mun ga hadisai daban-daban hatta ma ayoyin alkur'ani inda allah subhanahu ta'ala ya nuna mana muhimmancin ilimi da malamai ga kuma hadisai daga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da imamai na ahalmeta alaihimussalam da suka nusar da mu ilimi da muhimmancinsa a rayuwar ɗan adam ashe kenan wani abu wanda yake mai muhimmanci a rayuwa shine kai da kake kan tafarki na koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala duk wani ɗan adam wanda ya zo wannan duniya yake rayuwa a cikinta yake da shirin kuma komawa zuwa ga Allah kuma yake kamar yadda muke sha bayani ne shirin kuma zuwa ga Allah wani abu ne wanda yake tabbas mutum ya ƙi ko ya so dolen dole sai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tunda ubangiji subhanahu wata'ala ya gama magana kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wani rai sai ya dandana mutuwa to ita kuma mutuwan nan ba wani abu ne wanda zaka zaba ka ce yau zan yi ba ko kuma gobe ka ce a'a in na ga dama ba zan yi ba a'a wani kira ne daga ubangiji subhanahu wata'ala dangane da ɗan adam wannan kiran duk wani wanda yake rayuwa a cikin duniyan nan jiran wannan kiran yake a ranar duk da ka sako kafanka aka haifo mutum ya shigo cikin duniya to kana sau kafanka kana wannan kuka din na haihuwa an haifi mutum jariri mun ga yadda da ya shigo cikin duniyan nan zai shigo da kuka to wannan kukan da mutum ya shigo da shi irin wannan yanayin da mutum ya shigo da shi to wannan fa shi ne fa farkon shigowa cikin wani yanayi na jarabawa to duniya ba komai a cikinta illa jarabawa sannan wannan shigowar kuma ita ce kuma farkon ɗaukan kafa ka ɗora kan hanya ka ta koma zuwa ga Allah Ɗan adam duk yadda yake fa haka mu muke fa gaba ɗayan mu fa haka muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne mun zo ne daga ubangiji subhanahu ta'ala kuma zuwa gare shi ne subhanahu ta'ala za mu koma ashe kenan babu wani dan adam da zai zo a cikin wannan rayuwa ya nuna cewa shi ya zo wanzuwa ne ko ya zo ya tabbata ne babu wannan magana komawa dole ce wannan komawar kuma ta zama ta dole to ashe duk wani abu da za ka yi a wannan rayuwa kana kan hanyar komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko kaki ko kaso to tunda a irin wannan yanayi muke na zuwa koma zuwa ga Allah ta'ala to ashe kenan ya kamata mutum idan yana so ya je ya haɗu da ubangiji subhanahu ta'ala cikin hanya managarciya cikin yanayi wanda Allah zai yarda da shi to ya kamata ya zama ya tafi yana da guziri a hannunsa wannan guziri da muke magana babu wani guziri da dan adam zai rika ya tafi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala fiye da ayyuka managarta wannan fashiri da muke ta gabatarwa muna zancen guzurin hanya guzurin hanya hanyar fa nan fa shi ne komawa zuwa ga mahalicci wannan tafarkin kowa yana kansa sannan guzirin da zaka rike shi ne kyawawan ɗabi'u domin ubangiji subhanahu ta'ala me yake bada Allah ta'ala magana a kowane lokaci in muka duba ayoyin alkur'ani innal ladina amanu wa amilu salihati subhanahu ta'ala yake bada waɗannan da suka yi imani kuma suka yi aiki nagari to wannan aiki nagarin ne ya sa muke ta bujirowa da hadisai da bayanai waɗanda suke tabbatar da cewa ashe duk wani ɗan adam da yake son ya kama hanya managarciya ta koma sa zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to ya riko da guziri wannan guzirin ko shine wannan aiki na garin bayan imani sai aiki na gari to kuma aiki na gari kamar inda muka bayani a cikin shirinmu ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata wanda muka karkare su a wancan sati musamman da ya shafi ilimi ayyuka nagari idan ba ilimi fa babu wani aiki nagari da zai tabbata shi ma aiki nagari aiki ne wanda idan mutum ya shi bisa ilimi ba bisa jahilci ba mun dai ga hadisai da muka bujiro da su hatta allah ta'ala ya ɗaukaka malamai masu ilimi akan waɗanda suke abidun wanda suke ibada mutumin da yake ibada ibada ibada sallah azumi kullum shine cikin sallah cikin azumi amma kuma ba ilimi ne da shi ba to sai aka ce gara ma malamin da yake bacci shi ba ma ibada yake ba wannan malamin da a cikin bacci yake to wannan baccin da yake yi ladan da yake samu ya fi na wancin da yake wannan ibadojin da wani azuminsa da wata sallolinsa da yake yi da zikiri da waye amma cikin jahilci. to kaga ashe kenan abin da yake mai muhimmanci wanda muke karfafawa dangane da al'amura da ya gabata wato na ilimin nan duk da cewa mun karkare shi domin wannan ya zama wani abu wanda yake mai muhimmanci a cikin rayuwarmu shine muke sake karfafa wannan bayani na cewa ilimi tushe ne na rayuwar dan adam ilimi koda da imani idan mutum bai yi amfani da wannan ilimin ba bai ɗauke shi ya kasance fitila gare shi a cikin rayuwa ba to fa ba inda za shi domin ko ba abin da zai je zama da mutum a rayuwarsa wanda zai zama managarci a rayuwarsa idan har ya kasance cikin wani wadi wanda ga shi dai a wannan rayuwa kuma yana so ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma komawar nan kuma a wani shine zai zaɓi ranar komawa sa ba abin da muke ta bayani fa nan, komawar mu ba mu za mu zaɓa ba akan kuma hanyar nan muke matukan mutum yana rayuwa a wannan duniya to yana kan hanyar komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan hanyar da muke kai me zai hana a kowane lokaci mutum ya zama ya riƙe guzuri tare da shi duk fa bayanin kenan ya zama na kowane lokaci mutum yana da guziri a hannunsa da zaren ubangiji subhanahu ta'ala ya yi kiransa ya ce taso mu ka zo guri na to mutum ya zama a shirye yake ba shi da matsala ya shirya tsaf zai kuma kama wannan tafarki zai kuma tafi zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala bayanan fa kenan ba wani abu ba amma idan mutum ya ce a'a shi waiwai dabara ne shi mai wayo ne ko kuma yana da wasu tsimi da tanadi nasa na kansa ba zai kama wannan tafarkin ba ko kuma abin duk da aka ce gashi abu ne wanda zai bashi wannan guziri na koma zuwa ga Allah amma ya ce a'a shi yana da wasu dabaru daban saboda haka dabarunsa ne za su kai shi ga gaci ko da ko gobe ne zai koma zuwa ga Allah din yana ganin cewa yana da wasu dabaru daban to sai kai masa shiru sai ka zuba masa ido domin ubangiji subhanahu wata'ala a kowane lokaci so yake yi mutum ya shiryu ya kuma kama tafarkin managarci to shirya da kuma kama tafarkin nagari da yin aiki nagari dan adam zai samu waɗannan ne matukar ya fahimci rayuwa yadda take ya nemi ilimi na sanin ita rayuwar ya yi imani da ubangijin nan suwa wata'ala ya kuma ɗauki hanya wannan tafarki na koma zuwa ga Allah ya kama wannan hanya tare da riko da wasu abubuwa waɗanda in ya je wajen ubangiji Allah subhanahu ta'ala zai kalle shi ya ce marhaba barkanka da zuwa na amintu da kai na yarda da kai kai bawa ne wanda ka je ka bauta mun tunda Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ubangiji a kowane lokaci ba abin da yake so illa ka bauta masa amma bautan nan ta kasance cikin ilimi bautan nan ta kasance cikin yadda shi ubangijin yake son ka bauta masa to ko in kai wannan to shine zaka je sai ka haɗu da hisabi hisaban yasira wato hisabin da Allah zai wa dukkan wani bayo dukkan wani bawa nasa bayi baki ɗaya Allah zai musu hisabi to sai ubangiji wa ta'ala ya maka hisabi hisabi mai sauki me yasa saboda ka roƙo wani guziri tare da kai ka taho ka haɗu da ubangiji Allah ta'ala ya ce kayi kaza ya ce nayi ya ubangiji yaya ɗabi'un ka kasance na managarta ne ya Allah ka fi kowa sani akan abin da na kasance a kai ranar a cikin rayuwa ta duniya subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce na san komai saboda haka bisa cewa baka zo guri na haka sakaka ba ka zo mun da guziri guzirin nan kuma na ayyukan da nace ce a yi ka yi sannan abubuwan da na haramta ka haramtu ka ƙi to marhaba sai Allah ta'ala ya sa ka cikin ni'ima sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nisanta mutum daga wutar jahannama to Allah ubangiji ya sa mu dace ga bayanai amma kuma an ce lokaci yayi saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah sai a shirin mu na gaba za mu dora a cikin wannan shiri namu na guzurin hanya tare da fatan Allah ya tabbatar da mu ya kuma sa mu yi riko da guziri wanda za mu je mu haɗu da shi subhanahu wata'ala ya kasance ya yarda da mu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To madalla ma sauraro yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shin kai dubi akan wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da dangantaka da afirka a yau shirin zai dubi ne akan batun kokowar gargajiya wadda aka fara gudanarwa a jamhuriyar nijar kuma shine wasa na motsa jiki wanda ya fi samun karbuwa a kasar da ake gudanarwa a kowace shekara wanda kuma wannan shekara jihar ce take daukar bakuncin gasar wannan da shine abin da shirin zai fara dubi a kansa da kuma dubi a kan wasu abubuwan na daban gurgudun da lokaci ba mu hali fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jan cikakken shirin. a ranar 23 ga wannan wata na disamba ne dai aka bude wasan kokowar gargajiya wanda aka saba gudanarwa a kowace shekara a jamhuriyar niger wani kuma shine wasan motsa jiki wanda ya fi samun karbuwa a kasar fiye da kowane wasa inda da karshe wanda ya lashe gasar kan ɗauki takobin ban girma a wannan karan ma dai kamar kowace shekara ɗaya daga cikin jihohin kasar ne ta dauke bakuncin wannan gasa inda jihar difa ita ce mai masaukin baki mai kuma daukar bakuncin wasan a wannan shekara to dangane da yadda wannan wasa ya fara da kuma irin abubuwan da ake ciki a halin yanzu abokin aikinmu hassan barka wanda yanzu haka yana can jamhuriyar ta nijar ya yi mana bita dangane da wannan gasa gasar kokowar gargajiya karo na 43 ko kuma takobin kasa gasar motsa jiki mafi samun karbo a kasar ta Nijar za ta gudana ne daga ranar 23 ga watan Disamba har zuwa 1 ga watan Janairu mai shirin kamawa a jihar Difa da ke gabashin kasar tun zamanin da kokowar gargajiya ta zama wasan motsa jiki da al'adu da 'yan Nijar suke yi bayan an kare girbin albarkatun noma a gasar farko da aka yi a shekarar 1975 a jihar Tawa wanda kuma yakubu kantu na jihar maradi ya lashe takobin a filin wasan kokowa na jihar da ke dauke da sunansa wannan kuma shine karo na shida da jihar ta difa ke karbar bakuncin gasar tun bayan somata a shekarar 1979 a safiyar lahadi dai jihar tawa na da 'yan kokowa guda uku da ke tsaye sai kuma jihar yamai wacce take da 'yan wasa guda bakwai da ke tsaye yayin da kuma jihar zandar ke da 'yan wasa guda biyu waɗanda suka hada da lawal abdul tela sai kuma idi na bagawa yayin da jihar doso ke da 'yan wasa guda biyar da ke tsaye da suka hada da alisaini da isiyaku musa da kadiri abdu sai kuma lawai dan tambe da kuma jamilu shaibu ita dai gasar kokowar gargajiya ta ƙasa a Nijar bayan kasancewa hanyar motsa jiki haka kuma ta zama wani tushen karfafa haɗin ƙasa da jituwa tsakanin al'ummar ƙasar baki ɗaya. Ana guran da gasar ta bana bisa sabbin dokoki duba da irin matsalolin da aka samu a wasu daga cikin gasannin da suka gabata. Bisa sabon kundin da ke tafiyar da dokokin wannan wasa mafi karbuwa a ƙasar ta Nijar. to a gaishe da hassan barka dauke da wannan karin haske dangane da batun gasar kokowar gargajiya a jamhuriyar nijar da aka fara tun daga ranar 23 ga wannan wata na disamba to daga jamhuriyar nijar kuwa bari mu leƙa makwabciyar ta taron najeriya inda babban bankin najeriya din wato cbn ya kara yawan tsabar kuɗaɗe wanda 'yan najeriya din za su iya cirewa daga naira dubu ɗari zuwa naira dubu ɗari biyar a mako wannan sanarwa dai da babban bankin ya fitar tun a ranar laraba ta kuma ƙara yawan tsabar kuɗaɗe waɗanda kamfanoni za su iya cira a mako daga naira dubu ɗari biyar har zuwa naira miliyan biyar sanarwar ta ƙara cewa a duk lokacin da aka samu wani kwakwaran dalili na cire kuɗaɗe fiye da haka za a caji kamfanoni kashi biyar cikin ɗari na dukkanin kuɗaɗen yadda kuma daidaikun mutane za a caje su kashi uku cikin ɗari na kudaden da za su cire sabon dokar dai ta takaita cire tsabar kudaden za ta fara aiki ne daga ranar tara ga watan janairun shekara ta 2023 mai kamawa sanarwar dauke da sa hannun daraktar lura da harkokin banki na cbn haruna mustapha ta ce idan hakan ta faru dole ne a karbi akalla waɗannan bayanan wanda zai cire kudaden tura a shafin cbn wato katin shaida lambar bbn lambar shaidar biyan haraji da takardar salewar manajan banki wannan da yana zuwa ne bayan cece kuce wanda aka yi ta yi a kan sabar dokar ta cbn wanda akan ta majalisar tarayya take neman gwamnan babban bankin na najeriya domin ya bayyana a gabanta domin amsa wasu tambayoyi majalisar dai ta baiwa gwamnan babban bankin na najeriya wato gudun emefele wadda ranar alhamis da bayyana a gabanta domin tattauna wannan batu na wannan doka tare da barazanar cewa idan bai bayyana ba za a soke dokar baki ɗayanta sau biyu dai emefele yana kaucewa zaman halartar taron na majalisa bisa hujjar cewa ya tafi wani aiki da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya tura shi a kasashen ketare sai dai kuma ƙasa da awa 24 da cikar wa'adin na ranar alhamis da majalisar ta bashi bankin ya aike mata da wasiƙa cewa imefele yana duba lafiyar sane a ƙasar waje don haka ba zai samu halartar zaman ba amma zai samu wakilci na ɗaya daga cikin jami'ai to a wani labarin na daban kuma wanda shafi najeriya din dangane da batun kiwon lafiya mutane 183 ne dai aka ce sun rasu sakamakon kama da zazzabin lasa a kasar inda kuma wasu mutane 1,029 suka harbu da cutar hukumar dakile cututtuka masu yaduwa ta najeriya din wato ncdc ita ce ta sanar da hakan inda ta ce dukkanin waɗanda suka harbu da wannan cuta sun fito ne daga ƙananan hukumomi 110 a jihohi 27 bai ga sabbin waɗanda suka kamu da wannan cuta a jihohin bauchi ondo iboni da kuma sokoto rahoton hukumar na mako 49 ya ce adadin waɗanda suka kamu da cutar zazzabin lasa ya karu idan aka kwatanta da rahoton shekara ta 2021 sai dai kawo yanzu ba a samu ma'aikacin lafiya ko ɗaya wanda ya harbu da wannan cuta ba duk wani cewa suna ci gaba da gudanar da ayyukan su kamar yadda aka saba a dukkanin waɗannan jihohi da aka kamu da cutar sanarwar ta ce kuma yana da kyau mutane su ci gaba da bin matakin kariya da ƙauracewa shiga cunkoso idan ba ya zama dole ba da zaran an ji wani yanayi waɗanda ba a saba ji ba to a garzaya zuwa asibiti ko cibiyar lafiya domin yin gwaji in ji rahoton zazzabin lasa dai cuta ce mai hatsarin gaske wadda ake ɗaukar ta ta hanyar cuɗanya da mai dauke da irin wannan cuta kamar da hukumar lafiya ta duniya ta bayyana an fi samun cutar da a kasashen afirka kamar su benin nigeria kamaru ghana liberia mali saliyo da dai sauransu to sai kuma wani batun wanda shi ma shafi batun kiwon lafiya ne amma a kasar uganda inda gwamnatin kasar sanar cewa yanzu haka an kawo karshen cutar nan ta annobar ebola wadda ta balla a kasar watanni biyu da suka gabata mataimakiyar shugaban kasar ta uganda da sheka alopo ita ce ta sanar da hakan inda ta bayyana cewa an kawo ƙarshen matakan da aka ɗauka na hana yaɗuwar cutar ta ebola waɗanda suka hada da kulle da rufe makarantu mataimakiyar shugaban ƙasar ta uganda ta ce matakan da aka ɗauka dai a faɗin ƙasar sun wadatar wanda kuma hakan zai iya sa a kawo ƙarshen kullan sai kuma za a ci gaba da zama a cikin halin ko ta kwana da kuma sanya ido akan wannan cuta yankunan cutar ta fi yin kamari da su ne bonde da kuma kasanda tun daga ranar 20 ga watan satumba ne dai aka sami bullar cutar ta ebola wadda zuwa yanzu aka tabbatar da kamar mutane 142 da ita daga cikin su kuwa mutane 56 sun rasa rayukansu jama'a masu saurare lokacin da muke da share suke mu dole a nan ya kamata mu ja lizamin shirin na wani lokaci sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abudin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkarin ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu muni lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh